yau an yi ganawa ta musamman a fadar gwamnatin tarayyar najeriya tsakanin shugaba muhammadu buhari da shugabannin majalisar ƙasa wadda ta hada da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai a wurin ganawar da shugabannin sun yi tattauna da tsara waɗansu manufofi na bai ɗaya da za a ci ma burin kawo ƙarshen ci gaba da tashe hankulan da ake samu a dukkan jihohin musamman na arewacin najeriya inda ake kashe-kashe da kuma hallaka dukiyoyi wannan taron ya ƙara zama wajibi ganin irin yawan mutanen da ake ƙara kashewa a filato wanda yawansu ya haura ɗari wanda ya haɗa da hasarar dukiyoyi da kuma tare matafiya da sauran miyagun ayyuka na ta'adanci da yake kawo fargaba da tashe-tashen hankula a tsakiyar arewacin najeriya kamar yadda malam muhammad isa funtuwa babban jami'in huda jama'a na ofishin shugaban majalisar dattawa bukula saraki ya ƙara mun haske dangane da wannan ganawar da kuma irin matakin da ake sa ran ita kanta majalisa za ta iya ɗauka domin tallafa wa ɓangarorin tsaro da kuma ɓangaren zartar na gwamnatin tarayyar ƙasa domin cima wannan burin da wannan ganawar ta haifar. Eh gaskiya ne yau shugaban majalisar dattawa Dr. Abubakar Bukola Saraki da dan uwan shi da shugaban majalisar wakilai ta tarayya honorable yakubu dogara sun ziyarci shugaban muhammadu buhari inda suka je don su jajanta mashi da yi mashi ta'aziyar abin da ya faru a jos wanda ya kai ga rayukar rasuwar rayukan mutane da dukiyoyin jama'a sannan shi kuma a nashi bangaren shugaba muhammadu buhari ya yi musu bayani na irin abubuwan da ya gani jiya a Jos da yadda abubuwan dalilin faruwa abubuwan da kuma irin jawaban da su jami'an tsaro da ke ainihin jihar Plateau suka gaya masa. sun kuma tattauna da shi shugaban kasa akan irin matakan da za a ɗauka don hana faruwar karuwar faruwar irin wannan al'amari ba wai a plateau kaɗai ba a dukkan kasar nan sannan sun tattauna da shugaban kasa akan irin gudunmuwa da tallafi da ya kamata a kai ma waɗanda wannan abubuwa ya rutsa da su sannan suka yi mashi jaje da ta'aziyar Allah ya ƙara kiyaye gaba na wannan al'amari bayan ziyara kuma shi shugaban majalisar dattawa ya samu ya wuce eh, Jos magana da muke da kai yanzu haka yana Jos inda yake ganawa da gwamna da sauran masu ruwa da tsaki da wa'inda abin ya shafa saboda gana an samu matakan da za a ɗauka don magance wani al'amura. To a fahimtar ka akwai maganar dokoki ko kuma tsarin samar da kuɗaɗe. Ta ina majalisa za ta ba da gudunmuwarta domin tallafawa ɓangaren tsaro da kuma ba da ɗoki na sauke nauyin da ya rataye tsakanin hukuma da al'ummar kasa dangane da matsalar tsaro ka san a kwanakin baya kafin majalisa ta yi hutun sallah sun kira dukkan shugabannin ma'aikatan tsaro na Najeriya wanda suka zo suka yi musu bayanin irin matsalolin da su ba shugabannin tsaron suke fuskanta a bangaren aikin ta na yin doka da kasafin kuɗi sun ba da umarni ga su wannan jami'an tsaro da kowa ya je ya kawo abin da yake bukata na kuɗi wato kamar kasafin kuɗin da yake bukata na sayan kayan aiki da kuma jin daɗin ma'aikatansu to za ka ita majalisa tana jiran waɗannan su kawo wannan kasafi wanda ta tabbatar masa da cewa nan take za ta masa approving wato za ta amince da wannan kasafi sannan kar ka manta akwai wani taron koli da aka yi kwanaki a ƙarƙashin shugabancin shugaban ah, masu rinjaye a ah, sanata Ahmed Lawan akan yadda yadda za a sake fasalin tsarin tsaro na Najeriya. Yanzu report din yana gaban majalisa kuma da sun dawo daga hutun sallar nan in Allah yadda za su zauna a kan shi za su yi. A report din akwai abubuwa da za su fito da yawa zai hada da karin jami'an tsaro zai hada da kafa dokoki wanda za su kawo ƙarshen wannan matsaloli da ake ciki. Muhammad Isa Funtuwa kenan babban jami'in huda jama'a ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki a ganawa da na da shi a Abuja. bayan da shugabannin suka kammala ganawa da shugaba muhammadu buhari umar faruk musa amurka a abuja najeriya